Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa. wani dan shekaru goma sha takwas ba jamushe amma dan asalin iran wanda ya buɗe wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a munich na kasar germany ya kashe mutane tara shine cikon na goma a yammacin jiya juma'a ba shakka shine kaɗai maharin da ya aikata wannan ta'asar da ya kawo harkokin suka tsaya cik a ɗaya daga cikin manyan birane a kasar. sai dai yana aikata wannan ɗayan aiki shi ma nan take ya halbi kansa a kai sai dai babban jami'in 'yan sanda na birnin munich habatus andre ya faɗa yau asabar cewa ba wani bayanin da aka samu na abin da ya sa wannan matashi ya aikata wannan ɗanyen aiki sai dai andrew ya ce kada a yi gaggawan yanke hukuncin danganta wannan abin da harin ta'addanci harin da ya yi dalilin mutuwar mutane goma haɗi da maharin kana wasu goma sha shida sun samu rauni daban-daban wannan dai shine hari na uku masu muni waɗanda aka kai wa farar hula a ƙasashen yammacin turai a cikin kwanaki takwas yanzu haka dai shugaban jamus angela merkel ta kira taron gaggawa na jami'an tsaron kasar domin su tattauna kan wannan lamari babban jami'in sandan ya ce hana shawagi da aka yi jiya juma'a yanzu an ɗage an ba mutane dama su ci gaba da hada-hadar su haka kuma ya shaida wa manema labarai cewa wannan sauran shi kaɗai kawai ya aikata wannan ya kai wannan harin ya ce wannan harin bayan an tantance hoton da kamara ta ɗauka a wannan wuri da abin ya faru ya ce wannan abu dai ya faru ne a wajen cin abincin nan da ake kira mcdonald kusa da wani shagon sayar da kayayyaki ya ce kawai yanzu ba samu wata hujja ko madogara ba cewa akwai hannun wani ko wasu mutane a cikin wannan aikin ya ce labaran da ake yayatawa cewa wai an samu wasu suna halban fararen hula a munich ya ce wannan ba gaskiya ba ne wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban ƙasar amurka ga kashin tutan jam'iyyar democrat madan hillary clinton ta ɗauki santan jihar virginia santa tim ken a matsayin wanda zai zama mata mataimaki ken dai ƙwararren ɗan siyasa ne kuma mai ra'ayin tsaka-tsaki wanda yake da tagomashin jawo janyo ra'ayi masu jefa kuri'a musamman waɗanda da farko suke ɗari-ɗarin jefa wa clinton kuri'a shi dai mutum ne da bai taɓa faɗuwa zaɓe ba fitaccen magajin garin da aka taɓa yi kuma gwamna kana daga baya yanzu yake sanata wanda ke da martaba a idanun amurkawa waɗannan su ne kalaman da hillary ta bayyana ken da su a cikin tattaunawa da take yi da kafan yaɗa labarai na cbs shi ko a shafinsa na twitter ya ce yana mai cike da farin ciki da kuma alfahari na wannan zaben da aka yi masa don haka bai ga zama ba zai tashi ya bi tawagar kamfe inda za su haɗu yau asabar a miami ana sa ran yau dinnan za su hallara a wajen kamfe a jami'ar miami ken da ya dan shekaru 58 ne da haihuwa an haife shi ne a Minnesota kuma ya yi karatun digirinsa na lauya a jami'ar Harvard, jami'ar da ita ce shugaban Amurka Barack Obama ya yi nasa karatun digiri shi ma. Sai dai lokacin da Ken yake jami'ar ya ware shekara guda ya yi aiki a ofishin babban shugaban ɗariƙar Katolika da ke na Amurka. Haka kuma ya yi aikin malanta a Honduras. Shi da ken ya tsunduma cikin harkokin siyasa ne ga dangane lokacin da ya ya yi takarar kansila a richmond da ke virginia a shekarar 1994 sai kuma daga nan ne aka zaɓe shi a matsayin magajin gari daga nan kuma ya zama taimakin gwamnan jihar virginia a shekarar 2002 a shekarar 2006 ko ya zama gwamnan jihar ta virginia labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama ya ce amurka ba ta da kowane masaniya ko kuma hannu a cikin yunkurin juyin mulkin da aka yi a kasar turkiyya shugaban na turkiyya recep tayyip erdogan ya soki shehin malamin nan da ke zaune a nan amurka fetullah gulden da cewa ko shi ko kuma mabiyansa suna da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulkin wanda aka yi a ranar 15 ga wannan watan da niyyar kifar da gwamnatin kasar shugaba obama ya ce wannan zuki ta mallaki ne a ce wai amurka na da hannu wajen shirya wannan juyin mulki a cikin farkon wannan satin ne dai shugaba obama yake faɗa wa shugaba erdogan cewa ko kusa ya nisanta amurka da wannan batun juyin mulki obama ya ce gwamnatin amurka na fata yayin da gaskiyar magana za ta fito sannu a kan hankali ba za a yi azarbabi ba wajen take haƙƙin jama'a ko kuma takurawa abokan hamayyan gwamnati ko kuma hana 'yan jarida gudanar da ayyukansu musamman faɗin abin da ya shafi harkokin gwamnati da kuma shugaba obama ya koma ta kan roƙon da gwamnatin ƙasar turkiyya ta yi na cewa tana so ta sake shi wannan shehin malami fetullah da ke nan amurka yana gudun hijira ya ce muddin turkiya na son hakan to sai ta bi tsarin dokokin ƙasa kuma za a ba da wannan dan taliki ne idan har ƙasar ta turkiya ta ba da hujjoji gamsassu cewa yana da hannu cikin wannan yunkurin juyin mulki sai a jiya juma'a a nan birnin washington wajen taron manema labarai jakadan turkiya da ke nan amurka sadiq kilik ya ce kasarsa na aiki kafaɗa da kafaɗa da ma'aikatar shari'ar amurka domin ganin an bi hanyar da ta dace da za a mayar da shi gulin gida ya ce tuni kasar ta bayar da tarin hujjoji da bayanai a rubuce wanda tattara tun a shekarar 2013. goma sha uku yayin da ɗaya ga watan agusta ke kara matsowa lokacin da ake fatar ganin an samu sauyin mulki na demokradiyya a ƙasar syria sakataren harkokin wajen amurka john kerry yana shirin ganawa da takwaransa na kasar rasha sergei lavrov a cikin farkon sati mai zuwa domin su tattauna a gefen taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya da za a yi a vietnam labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan dalilan da ya sa ake kula da kuma baiwa mata masu juna biyu magungunan rigakafin zazzabin malaria. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan mahimmancin kula da tsabtar muhalli. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne a kan nasarorin da likitoci suka samu a asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafa balewa da ke bauchi wajen yi wa wani yaro aiki a mafitsararsa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan ci gaba da kokarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga jihar jigawa baya ga waɗannan rahotannin Muna nan ɗauke maku da ci gaba da tattaunawar da wakiliyar mu na Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Salma Anas Kolo, shugaban kungiyar tallafawa mata da ƙananan yara a Najeriya game da irin ayyukan da suke gudanarwa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Idan Allah da zakari Allah ya kashe ɗan sarki zai ya Shin ko mai sauraro ya san dalilan da ya sa jami'an lafiya ke ƙoƙarin baiwa mata masu juna biyu magungunan cutar zazzabin cizon sauro a yayin da suka je wajen awon ciki? Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabu. Dr. Amir Imam Yola na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano ya yi ƙarin haske akan irin illar da cutar zazzabin cizon sauran kewa mace mai juna biyu wani lokaci ma har da abin da take ɗauke da shi a cikin nata. Babban al'amari dai guda shine a lokacin da mace ta zo ta sami ciki to garkuwar jikinta gaba ɗaya takan yi ƙasa saboda haka ko da da a lokacin a ce tana da parasite din da take kawo zazzabin cizon sauro a jikinta din nan eh, a lokacin da bata da ciki wannan parasite din ba za ta yi tasiri ba amma yanzu idan lokacin da aka ce ta samu ciki to garkuwar jikinta ta yi ƙasa saboda haka a yanzu kuma sai wannan abu da jiki ya danne da yanzu sai kuma ya zama ya yi tasiri a jikinta zazzabin cizon sauro yana da matsaloli da yawa shi kuma wajen ciki cutar takan kama uwan ne kawai ko ku har da cuta tana kama uwa kuma tana kama jariri a yanda take kama uwa takan shiga daman cikin jini take shiga da lokacin da ta shigo cikin jini eh, za ta fantsama za ta iya shiga cikin liver hantar mace in ta shiga hanta kuma za ta iya jawo fashewar jini red blood cells da ake cewa da sauransu shine za ka ga mutum ido ya yi kore din nan yawa sannan ta kawo wannan zafin zazzabin shi kansa zafin zazzabin nan yakan iya jirkita jiki a samu zubewar ciki yawa idan ciki kuma yana daga farkon wata ukun nan in aka samu zazzabin cizon sauro mai zafi yakan kawo wannan barewar cikin kuma mace bayan barewar ta zo ta samu matsala wani abu ya rike a ciki wanda shi kuma zai kawo mata zubar jini da yawa shi ma wata matsala ce daban sannan kuma idan ya daɗe a jikinta nan gaba kuma ba zai iya barinta ta samu ciki ba ta gana ɗaya kenan na biyu zazzabin cizon sauro iya akan ita uwa yana kawo jijjiga a wannan farkon wata uku jijjigan nan takan kawo har ta fara suma hankali ya gushe kamar a sami irin taɓin hankali da sauransu sannan a wannan jijjigar da take yi akan sami matsaloli su kuma waɗanda za su taɓa ɗan da kansa kamar yanzu zika ɗin nan da ake zance yawa kaga ai cizon sauro ne yake kawo da zikan nan sauro ya ciji mace mai ciki zikan ta shiga cikin inda eh, yaron yake tunda za ta iya tsallakawa daga jikin uwa ta fada kan yaro ta shiga sai ka ga yaro an fito da an haife shi kai ya zama dan kankani dan kankanin kai wanda babu wani ma babu kwakwalwar da za ta iya taimakawa yaro eh, ya yi rayuwa daidai rayuwa yadda ya kamata me gaskiyar wannan cuta takan kawo karancin jini ga mai ciki idan ta shiga cikin hanta takan kawo farfashewar jini to wannan farfashewar jinin a lokaci guda idan ya riga ya zagwanye to kamun kuma a samu kusan wata uku da jini zai dawo jikin mace bayan ga bukatuwar yaron da ke cikinta ga buƙatuwar ta ita kanta da take buƙata saboda zagaye yau da gobe zirga-zirga da sauransu hata numfashi ma jinin nan tana bukatarsa to idan aka samu wannan fashewar saboda ba karamin abu ake samu ba sai kaga ido ya yi kore kore fatau din nan in ka dubi hannun mace sai ka gan shi ya ɗashe ya fari pat ya ɗashi to duwannan zub da zubar jinin ce da take kawowa kuma duka eh, matsalar da malaria take kawowa kenan Dr. Amir Imam Yola ƙwararren likitan mata da ke ɓangaren mata masu yoyon fitsari na asibitin ƙwararru na Murtala Muhammad da ke Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Kula da tsabtar muhalli na daga cikin shawarwarin da masana harkar lafiya kan baiwa al'umma shawara. To ko rashin tsabtar muhallin me ke haifarwa? Shu'aibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. Ga sanin kowa ne mushanin tsafta dai eh, ma'aikata ne wanda ke eh, jingine ga wannan eh, ministar na likita. Eh, wannan aiki na tsafta an kakkasa shi wato ba likita ba kawai ke yin wannan abu kaga wannan 'yan matsala ce amma tunda dai shugabanninmu ne suka gani haka ne ya yi dacewa to mu kuma muna raka duk wanda ya zo bisa harka harkar eh, aikin tsafta muka samu kwakwaran horo na bisa kan wannan aiki kaji abin 'yan eh, matsalolin ke da ko shine na cewa wai duka abubuwan yanzu da an hosa shi shi yasa wannan ma gangami da muka yi na dukkan mushanin tsafta da ke cikin gidajen likita muka ce a taru mu hidda kundi wanda duk ayyuka wanda ya kasance na tsafta ya kasance cikin wannan kundin ne za a hidda shi shi kundin da za mu hidda kundi ne wanda zai kumsa ayyuka wanda muke ganin za mu yi a cikin shekara biyar ga wanda bai sani ba me muhimmancin tsafta a yi zancen muhimmancin tsafta ga gare mu abu ne wanda ya kamata mu san da cewa eh, yawancin malati da ke damuwa jama'a ta hanyar rashin tsafta ne ta hanyar ƙazamta ne ake ɗaukar shi to kenan da mu tsaya sai ciwo ya zo a je gidan likita a nemi magani a ce a warke shi to ƙara kenan mu ɗauki matakai wanda zai su ne za su sa wannan ciwututoci da ake ɗauka ya zamanta mun kare shi kaji shi yasa ita tsafta tana kenan fondation ne wanda ya kamata a yi don a kare Eh, kamuwa da wasu tutoci yau akwai bakin cikin ganin kwalbati malmakin ya a zuba ruwan datti sai zaman ta shara ce ake sa da kuda da komi da komi wanda za su zuwa kuma su kama dan eh, adam inda kuda za su zuwa su haushi kuma idan sun hau za su zuwa wajen abincinmu ko ga mu ko ga jikinmu su ɗauko kenan cutocin da ke cikin wannan eh, ƙazamtai wato bayan gari su zo su kawo mu a cikin abincinmu. Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani, likitoci a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafa Balewa da ke Bauchi sun sami nasarar yi wa wani yaro aiki a mafitsararsa. in ji wakiliyarmu amina abdullahi girbo da yake bayani a yadda suka samu nasarar aikin dr haruna usman liman shekara biyar kenan yake ganin jiniya fitsari kuma dama idan mutum yana fitsarin jiniya mun tsoro ba haka sai muka ɗauki mataki mu gane menene tushen wannan eh, ciwo bincike da muka yi wanda ya kasance yadda muka yi magana da shi da kuma wasu gwaje-gwaje har da ultrasound da ct scan eh, da kuma cystoscopy wato za a sa wani abu ne mai kuma da hoto a cikin eh, ladatin a duba a kan menene mun sai muka gane cewa shi yana da wata kumburi ne hakan nan kamar tsoka a cikin larin shi da kan tsari ke da zero na zero sai muka ɗiba wannan abin muka kai aka gwada aka tabbatar cewa lallai wannan kansa ne kansa wato kamar shi na yi kankara shi na yi wannan kansa ɗin kuma idan aka bari a jikin mutum ba a yi koma a kai ba wancan mutane a cikin shekara uku zuwa shekara biyar da kuma shi wannan ba a san lokacin da abin ya fara ba da yake shekara biyar kenan yake kuma me eh, ya tun lokacin abin ya fara ba a sani to amma bincike da muka yi da ct scan da sauransu suka nuna cewa lallai wannan abin ya cinye naban mafitsari amma banda ita hanyar fitsari da yake zuwa daga koda zuwa cikin gaban fitsarin wanda an kama kaɗan sauran jikin shi kan ba alamar wannan kansa kuma abu ne da ya ɗan ba mu ko da yake ya ɗan zo dace kaɗan amma sai muka ga idan muka tafi mataki da gaggawa in Allah ya taimake mu za mu za mu samu ah, hanya da za mu samu control a kan wannan ke sa ne muka yi wannan aikin wanda a takaice aiki ne da za mu eh, yanka duk wani abun nan da ke tare da kansa ɗin da kan tsarin gaba ɗaya za a cire tare da kansa ɗin da kuma ita part na uwa ɗin ta ƙasar wadda ta nuna alamar kansa ɗin shi ma za mu cire har zuwa inda muke ga kamar bayan da aka yi haka an cire da ɗan tsari saboda dole sake mai a sake sarrafa wata wadda za ta ci gaba da rike tsari dan ya ci gaba da rayuwar sai to abin da muka yi kenan muka yi abin da kira wato toke eh, alien new blood wato sabon da ɗan tsari ne sabon blood da muka sarrafa da hanjin cikin shi da kuma Allah da ikonsa in aka yi haka da hanjin cikin yana iya zama da fito da siffan da ah, tablayan kuma allah yadda idan ba idan wannan cutar bai maimaita kansa a jikinsa ba yana iya ci gaba da rayuwarsa kamar yadda ya saba ba tare da wata damuwa mai tsanani Dr. Haruna Usman Liman kenan. Ibrahim Sa'ad Ibrahim shine majinyacin da aka mai aiki. Mara na ne wai akwai kansa a ciki. shine aka cire aka canja mun aka samu wani dai alhamdulillah ina iya gane kowa ibrahim sa'ad ibrahim yaro majinyaci dan shekara goma sha takwas da haihuwa wanda yake fama da cutar kansan mafitsara amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya rahotanni daga dukkan sako da lungunan najeriya na nuni da cewa ya rage saura kiris cutar polio ta zama tarihi a jihar jigawa ma ana ci gaba da samun wannan nasara in ji wakiliyarmu da ke birnin dutse Halimatu Abdullahi. Makon jiya jihar Jigawa ta kammala zagayen gudanar da allurar rigakafin cutar polio a dukkanin lunguna da sakuna na jihar. ko waɗanne matakai za su bi na tabbatar da ganin cewar ba a ƙara samun bullar cutar ba har zuwa lokacin da suke fatan ganin an kawar da cutar baki ɗaya? Bisa haka na tattauna da Dr. Kabir Ibrahim. Duk faɗin ƙasar nan ba a samu ɓullar wannan ciwo a kowane sashe ba. Wannan ba ƙaramin nasara ba ce a matakin ci gaban da aka samu. To wannan ko ya faru ne saboda haɗin kai da ake samu daga iyayenmu masu ƙasa, sarakuna, masu unguwanni da daga tai? da kuma malamai da kuma su uwa uba iyaye kansu da suka rinka bada haɗin kai turjiya ta ragu mutane yanzu sun amince da wannan yanayi sun san cewa akwai alfanu a sa sa'annan gwamnatoci suna ba da goyon bayan da ake bukata da a haɗa ƙarfi da ƙarfe a tabbatar da wannan yaƙi a ci gaba saboda haka abin da muke magana shine kokari muke yi muga cewa wannan yunkuri da mutane suke yi da goyon baya da ake ba wannan shiri kamar yadda kika tambaya ya dore musamman abin da ya shafi bangaren iyaye su ci gaba da haƙuri wannan abu ya to ƙarshe suna cewa kai kun zo kun sake dawowa yaushe za a daina ne to yanzu lokacin dainawar ya kawo jiki su ma kuma iyayen shugabannin ƙasa sarakuna da dagatai da wakilansu su ma su ƙara jajircewa su ƙara yin haƙuri tunda an ce aske in ya zo gaban goshi ya fi zafi bayan wannan kuma mu kanmu mutanen da suke aiki front soldiers kenan wato wanda muke taka har kafa mu je gidajen mutane abin da muke kokarin yi shine mu ƙara ɗamara akan abin da ya shafi bangaren surveillance surveillance shine bayan kayan allurar kuma ka rinka zuwa kana bincike kana duba ka gani to akwai kuma wanda kamannin wannan ciwo suka iya bulla a gurinsa ko ɗansa ko a garinsu kowane lungu kowane kwana aka ga wani mutum wanda yake lauras ta yi kama da ciwon polio a ɗauko a auna a gani la'alla ko ita ce ko ba ita bace domin idan ba a dubawa ba za ka iya gane cewa nasarar da ake samu tabbatacciya ce ko rashin ta ba bayan wannan kuma za a ci gaba da tabbatar da cewa wannan gangami da ake yi na gida-gida an ƙara inganta shi an ƙara sa ido masu zuwa su duba aikin wato supervisors an ƙara ƙarfafa musu ƙaimi domin kada a ce wannan nasarar da aka samu kuma an yi sakaci har wani abu kuma alaikiya ya sake bullowa ya dada mu baya a fadin duniya ma ba wai a mataki na na kasa ba to a ƙarshe likita tun da dama ita wannan cuta ta shan inna tana da alaƙa da ƙazanta wani ƙarin jan hankali za ka yi ga jama'a na kiyaye tsaftar muhalli kamar yadda kika faɗa tsaftar muhalli ba ma ga polio ba shi wani abu ne wanda yake idan aka yi shi ya zama riba ga masayi polio ta tafi amai da gudawa ya tafi da a shi ma babu duk wani ciwo dai wanda mutane sun sani da ake ɗauka ta dalilin dattin muhalli idan aka tsaftace muhalli duk an rabu da shi saboda haka riba ce linkin malinkin idan mutane suka kula da mahallansu musamman ma yanayin damuna ta zo gudanar ruwa a buɗe su ciyawa kada ta ringa tsawo saboda kwari da sauransu kuma zai taimaka sosai akan yaƙi da polio kuma da sauran cutuka da suke da nasaba da muhalli kamar abin da ya shafi kamar yadda na faɗa a mai da gudawa da dai sauran abubuwa kwalara da sauransu. Dr. Kabir Ibrahim kenan darakta a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi daga dutsen jihar Jigawa. yanzu kuma sai ci gaban tattaunawar da madina dauda ta yi da dr salma anas kolo shugaban kungiyar da ke tallafawa lafiyar mata da ƙananan yara da ke gudanar da ayyukansu a jihohi shida a faɗin najeriya ya kuke tabbatar da ɗorewan wa'annan ayyuka ku. eh to ɗaurewa dai shine na farko mun dogara da gwamnati don su ne za su ɗaura wannan aiki a samu ci gaba da ita ba masu aiki ya zama mun yi mun tafi an bari shi kenan an koma baya shi yasa duk tsarin da muke abin da muke cewa governance system muke karfafa musu gwiwa su iya wannan aiki su ci gaba da su gwamnati su ɗauki wannan abun gadan-gadan ba kawai daga federal ba har state har ma local government to bayan haka kuma inda muke kara ɗaure wannan aiki in kika duba abin da muke ce community participation watan shigowan jama'a da cikin tsarin jama'a kamar malamai kamar hakimai kamar mata ma masu kungiyoyi kala-kala duk an haɗa hannu da su in kika kula akwai tsarin da muke wanda muke ce emergency transport system wa'annan direbobi ne masu aikin kansu amma mun shigo da su wannan aikin su in mace ba ta da lafiya tana cikin nakuda za su ɗauke ta daga gidajensu su kai asibiti kuma kyauta ba sai an biya ba so kin ga mun shigo da su wannan aikin dan a samu ɗaurewan wannan aiki kar a ja da baya to bayan haka kuma za ki ga malamai hakimai waɗanda muke ce musu su ne facility health committees su ga dangadan su suke tashi su ga abin da ake a cikin asibitoci su ga ma'aikatan asibitocin ma suna abin da ya kamata ko ba sa yi suna zuwa aikin yadda ya kamata ko ba sa yi to su kansu har suna da tsari da suka fito da shi suna haɗa kuɗinsu a cikin garuruwan nasu da unguwanni su zo su ce to ga gudumawansu ma asibiti kai wasu ma har a nan kano har sun gina asibiti wasu suna biyan ma albashin ma'aikata so kin ga abin an hada da gwamnati da kuma jama'a da suke sa hannunsu su ma a ciki to haka din tsarin da muka bi shine don a samu daurewan wannan aikin kuma a samu ci gaba kuna da niyan fadadawa ne zuwa sauran jihohin nan na najeriya eh to akwai halaman haka shine yanzu muke duba sama kenan yadda za mu haɗa hannu da federal ministry of health da kuma national primary health care development agency so da su buɗe wannan aiki fiye da inda muke a jihohi shida ɗin musamman ma wannan jihohi yawancin mutane sukan ce me yasa ake yi a kawai wayannan jihohi shida to dalili bincike ya nuna binciken da aka yi a nan najeriya ta nuna cewa mafi yawan rayuka da ake rasawa ta fannin haihuwa musamman mata da yara ya fi yawa a wayannan jihohi guda shida shi yasa su suka ce to za su taimaka su ga yadda za su daga a samu fahimta gwamnati ma ta dauki karfi a kai da kuma jama'a su ma su dauka a ga yadda za a rage wannan so shi yasa muka ba da mu a wannan jihohi shida. Dr. Salma Anas Kolo kenan shugaban kungiyar da ke tallafawa mata da kananan yara a tattaunawarta da Madina Dauda game da irin ayyukan da suke gudanarwa a jihohi shida a fadin Najeriya. Ibrahim Alfa ahmed. gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. a gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. To a takaice wani ɗan shekaru goma sha takwas ba shi amma ɗan asalin Iran wanda ya buɗe wuta a cikin taron jama'a cikin wani shago a Munich na ƙasar Germany ya kashe mutane tara shine cikon na goma a yammacin jiya Juma'a. Ba shakka shine kaɗai maharin da ya aikata wannan ta'asar da ya kawo harkoki suka tsaya cik a ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar. sai dai yana aikata wannan ɗayan aiki shi ma nan take ya halbe kansa a kai sai dai babban jami'in 'yan sanda na birnin munich habatus andre ya faɗa yau asabar cewa ba wani bayani da aka samu na abin da ya sa wannan matashi aikata wannan aika-aika sai dai andre ya ce kada a yi gaggawan yanke hukuncin danganta wannan abin da harin ta'addanci wanda wadda ake sa ran ta zama 'yar takarar shugaban kasa a karkashin tuta jam'iyyar democrat a nan amurka madan hillary clinton ta ɗauki santan jihar virginia santa kim ken a matsayin wanda zai zama mata mataimaki ken dai kwararren ɗan siyasa ne ko mai ra'ayin tsaka-tsaki wanda yake ta goma shin janyo ra'ayin masu jefa kuri'a musamman waɗanda da farko suke ɗari-ɗarin jefawa clinton kuri'a shi dai mutum ne da bai taɓa faɗuwa zaɓe ba fitaccen magajin garin da aka taɓa yi Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.